Tal que yo tenga blue, yo do na Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankuna a jihar Nejan Najeriya. sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha maz ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar kamaru sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya jama'a salamu alaikum ga kun labaran duniya tare da ni hanifa kabir isa Shugaban Amurka Joe Biden ya yanke gwamnatin Rasha daga harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a ranar Talata, sannan ya ƙaƙabawa wa manyan bankunan ta biyu takunkumi inda ya ayyana shigar sojojinta cikin gabashin Ukraine a matsayin saɓawa dokar ƙasa da ƙasa. A wani takaitaccen jawabi a fadar White House zuwa ga Amurkawa, Biden ya ce ba da umarnin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi a ranar Litinin na tura dakarunsa a fadin gabashin iyakar Ukraine zuwa lardunan Luhansk da Donetsk shine farkon mamayar Ukraine da Rasha ke kokarin yi. A ranar Litinin Putin ya ayyana wasu larduna a zaman masu cin gashin kansu waɗanda ba sa ƙarƙashin Ukraine. Shugaban Amurkan ya ce takunkumin zai yanke gwamnatin rasha daga samun kudade daga yamma sannan ya dau alkawarin cewa rasha za ta dandana kudarta da wasu takunkumai masu yawa idan har sojojinta suka ci gaba da yamma cikin ukraine And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further. Idan har Rasha ta ci gaba da mamayar da take yi, mu ma a shirye muke mu ƙara sabbin takunkumi. Shin waye ya ba Putin ikon ya ayyana wasu yankuna a matsayin sabbin kasashe waɗanda suka kasance mallakar makwabtansa? Wannan take dokar ƙasa da ƙasa ce ƙarara. A ranar Litinin yayin jawabi a Kremlin, Putin ya ayyana cewa Ukraine ba ta taɓa zama ƙasa mai 'yancin kanta ba, sannan kuma mallakin babbar tarayyar Rasha mai tasiri ce ba 'yar amshin shatan yamma ba ce. Firaminista Imran Khan na Pakistan yana shirin kai ziyara rasha a ranar laraba domin ganawa da shugaba vladimir putin yayin da kasashen yamma ke allah wadai da shugaban rashar game da rikicin da yake kara kamari a ukraine ministan harkokin wajen pakistan ya ce putin da khan za su yi nazari kan dukkan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da ta hada da haɗin kai ta fuskar makamashi jami'ai a birnin islamabad sun tsaya kai da fata cewa ziyarar khan ta kwana biyu wadda ita ce irin ta ta farko cikin shekaru 23 da wani firaministan pakistan zai kai moscow za a yi ta ne bisa gayyatar shugaba putin kuma an shirya ta ne tun kafin wannan kaka da ake yi game da ukraine kan ne shugaban wata kasar waje na farko da zai kai ziyara moscow tun bayan da putin ya yi na'am da 'yancin kan jamhuriyar ukraine da donetsk da luhansk da suka ayyana ballewa. lokacin da yake yin jawabi a jiya talata ta gidan talabijin na RT mallakar gwamnatin rasha kan ya yi watsi da korafin da ake yi cewa ziyarar tashi tana da alaka da wata siyasar duniya a daidai wannan lokaci da rasha take zafafa tankiya a tsakaninta da turai da kuma amurka game da ukraine labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an samu mutane uku nan da suka kashe wani ba amurke bakar fata mai suna ahmad abari ta hanyar amfani da bindiga da aikata babban laifin da ya shafi nuna kyama a ranar talata wani ayarin masu taimakawa alkalai yin shari'a ya yanke wannan hukunci bayan da aka shafe wasu sa'o'i ana muhawara masu nazarin shari'ar sun gano cewa greg da ɗansa travis mcmichael da makwabcinsu william roddy bryan sun aikata laifin keta haƙƙoƙin abiri a mummunan kisan da suka yi masa saboda shi bakar fata ne a lokacin da ake yin shari'ar masu gabatar da ƙara sun nuna wasu saƙonni na test-test kusan dozin biyu da kuma bayanai da aka yada ta kafofin sada zumunta inda travis mcmichael da brian suka yi amfani da kalaman nuna kyamar launin fata sannan suka yi kalaman batanci akan bakar fata amma michael da brian sun musanta cajin da ake yi masu na babban laifin nuna kyama lauyoyin da ke kare su sun ce mutanen uku ba su bi abri da gudu ba don su kashe shi saboda launin fatarsa amma sun yi gaggawa ne kawai duk da yake bisa babban kuskure ne inda suka tsargu cewa abri ya aikata wasu laifuka a unguwarsu. Idan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankunan jihar Neja. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da mustapha nasiru tsari ya mana. yan fashin daji na ci gaba da gallazawa mazauna yankunan karkara na jihar naija da ke arewacin najeriya wannan al'amari dai yana yin sanadiyar jefa ɗaruruwan jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon ƙona masu gidaje da kuma auka wa matansu da ma yin garkuwa da su da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Wasu daga cikin mazauna garuruwan Kumbashi da kuma Muburiya a yankin ƙaramar hukumar Mariga sun ce sun share kwanaki suna kan duwatsu a sakamakon mamayewar waɗannan 'yan bindiga tare ma da ƙona gidajensu. Kwana kusan biyu ke kenan muna saman dutsen nan. Barayin da yake cikin gari ba fa 'yan banga ba ko wani wanda aka ce maka ga ya rike wata bindiga babu. Suna nan suna cikin ɓanna watan yawa gare su. Yanzu wa ba jami'an tsaro ne wurin ko ko menene matsala? Ina magana jami'an tsaro mu ma ba mu san akwai gwamnati a ƙasar gaba. Yanzu da ranar ga magana da nake maka sun kwashe fiye da awa biyu a cikin garin nan suna a su. To mutanen garin kuna ina mu muna bisa duki na gaya maka da mu da ɗiyan mu yunwa ta gallabe mu ma babu yanda za mu yi mu samu mu abinci ba magana kanmu muke ba ka gaskiya abu ya kai da inda ya kai mu ma muna zaton wai babu gwamnati ma sam tsakanin da Allah da babu gwamnati domin akwai gwamnati da jami'an tsaro haka ba za ta faru ba yanzu nan da kuke akwai mata da yara a uzu billahi muke da tun shekaran jiya muke kwanan mu uku da yaran mu ga iska ga mene dukka a waje muke kwana sannan me kuke so a yi yanzu to so muke yi in dai akwai gwamnati mu san akwai ta wannan matsala ta rashin tsaron da yi ya sa shirin nan na cimma maradun karni na majalisar ɗinkin duniya ya shirya wani jerin gwano a mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna takaici akan yadda hare-haren 'yan ta'addan ke ƙara kamari a jihar Niger. Alhaji Baba Ara shine shugaban shirin a jihar Niger. Ƙudurinmu na cimma zaman lafiya a jihar Neja da ma Najeriya baki daya. Ina kuma son amfani da wannan dama in jajanta akan abin da ya faru na asaran dukiyoyi da rayuka da aka samu. Jami'an tsaro da ma hukumomi a jihar Niger sun ce suna kokari wajen shawo kan lamarin. In ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso. Mai gidan gwamnan jihar Niger gaskiya hankali shi ya tashi. Gwamnati na kokari duk kokari wanda zai yi ya zama wanda zai kare kuma ku kare hakuri da gwamnati. A yanzu dai lamarin karatun boko da ma Yammacin kasuwannin ƙauyuka kusan sun tsaya cik a ilahirin yankunan da ke fama da wannan tashin hankali a jihar Niger. Al'amarin da ke matukar buƙatar kulawar gaggawa daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya. A gai da Mustapha Nasir Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wani ƙwararre mai zaman kansa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin kare hakkin ɗan Adam ya ce Rasha da China su ne ke ba wa sojojin Myanmar masu mulki makamai da suke amfani da su akan fararen hula. Jiya Talata Tom Andrews wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan hakkin jama'a a Myanmar ya ba da wani cikakken rahoto game da irin makaman da ƙasashen biyu suke sayarwa sojojin tun shekarar 2018 ciki har da jiragen yaƙi da motoci masu silke makamai masu linzami da kuma fasahar tafi da gidanka ta tsaron ƙasa. Rahoton ya ce an yi hakan ne kuma da cikakkiyar masaniya cewa mai yiwuwa za a yi amfani da su don kai hari kan fararen hula. Rahoton ya kuma ayyana Sabiya a matsayin wadda take ba da umarnin yin safarar rokokin yaƙi zuwa sojojin Myanmar. Babu dai wani martani da China ko Myanmar ko kuma Sabiyar da suka mayar kan wannan ikirari. Kasashen China da Rasha wakilan dindindin ne na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekarar 2021 ne sojojin Myanmar suka kwace mulki inda suka hatsare Aung San Suu Kyi jagorar gwamnatin farar hular ƙasar da wasu manyan jami'anta. Sojojin sun yi zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba wanda jam'iyyar suki mai rajin demokuraɗiyya ta national league for democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar da'awar haɗin kai da ci gaba mai suna union solidarity and development party da take samun goyon bayan sojojin india ƙasar da aka mayar saniyar ware tun bayan da taliban ta kwace mulki a afghanistan ta ce za ta ci gaba da yin dangantaka ta musamman da al'ummar afghanistan a jiya talata india ta aike wa afghanistan kashin farko na alkama tan dubu hamsin da ta yi mata alkawari a kasar da fiye da rabin al'ummarta suke fama da matsalar yunwa ana yin jigilar wannan hatsi ne ta cikin kasar pakistan a yanayin da ba a taba ganin irinsa ba tsakanin abokan hamayya inda suka tura bambanci da ke tsakanin su domin ba da damar kayayyakin jin kai su isa ga jama'ar afghanistan kasar da rikici ya yi wa kaca-kaca wani ayarin manyan motoci na afghanistan su hamsin dauke da tan dubu biyu da biyar na alkama da wata alama mai cewa kyauta daga al'ummar indiya zuwa ga na afghanistan ya yi bankwana da sakataren harkokin wajen india harsh vardhan shringla a attariwaga wani garin iyakar indiya da pakistan za a mika alkamar ga ofishin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da ke jalalabad wanda indiya ta kulla yarjejeniya da shi domin raba kayan agajin a afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin na zama muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo VOA Hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. makon jiya shirin namu ya karbi bakoncin malama jamila dawud yar asalin kasar ghana da hajiya hafiza usman daga jihar kanan najeriya inda muka tattauna akan kalubalolin da mata suke fuskanta a yunkurin ganin sun yi fice a fannonin rayuwa kuma mun karkare akan bayanan hajiya hafiza usman inda take cewa saboda ba kaman da ba mazan sun yi aure nasu suka sani matan kuma iyayensa suka sani so kin ga dole ga cewa samu canji saboda matan suna taimaka ma iyayensu kuma suna taimaka ma yayansu so wannan yana sa mata su yi ba sa so su zama cewa suna relying akan maza ko suna dependent akan su su musu komai ba komai zaki nema ba dole sai kin nema ma kanki inci ko ki karatu ko ki kama sana'a ko noma ne na jari da ki ga sun samu kuɗi ne ki nema To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya. Kin nuna mahimmancin da ke akwai ga ya mace ta yi karatu ko ta nemi wani abu na dogaro amma kuma aure yana jawo mata cikas in ka lura sai akwai zawarawa akwai matan da mazajensu suka rasu suka bar su da 'ya'ya da yake ba ilimi ba sana'a ba, ba komi in dai ba a samu mutum adili aka linka mai arzikin su yayi aiki da shi she kaga arzikin mai shi ya lalace kaga mace ba komi ba ilimi ko da an ba ta arzikin mijinta ne ko an ba ita da 'ya'yanta ne arzikin duka lalacewa zai yi sa'annan akwai wanda mijin ma ba wai yana da shi bane ana rayuwa ne na hand to mouth shi yasa in miji yau ya fadi ya mutu she su shiga halin kakani ka'i yasa irin wa'anga masaloli ya kamata mu duba muna magancewa kuma in mace na kokarin ta samu ilimi ko ta yi koyi sana'a mu sani akwai pricing da maza ke biya su ma in dai macen aure ne komi cikin rayuwa akwai pricing da mutum ke biya in muka lura bangaren ma'aurata Haji Hafiza. Game da mace da aka sake ta tana da 'ya'ya kuma ita ta ɗauki nauyin 'ya'ya da kuma mace da mai gida ya mutu ya barta da ɗa ko ‘ya'ya gaskiya babban aiki ne. So kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so to ta halin kaka ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu 'ya'yan ba su da fahimta ko ya kai ka ganar da su ba za su gane ba to kin ga da yaro ya je shiga wani hali wanda kila mahaifin ya dan baca su da kashe-kashen kuɗi sai ki gani baya iya kofin sai ya zama maka damuwa dole sai ka nema ka mitin up ko da ba za ka mitin up ga fuli abinda baban yake mai ba za ka so ka yi mitin up wani daga ciki saboda ka kare mutunci shi ba wai it's easy ba ne gaskiya is something that is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai ba su da yan uwa ba wanda ya rasu ko kuma zan ce baban yayan ba shi da yan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa su zaki gani abin da suke nema gadon ka kawai suke bukata so ba za su kula da yayan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani shine zaki gani sun sa maka hali su ce okay to za su kira a ah, wane yana makaranta haifa yaro batun kuɗin makaranta ya aka yi koda da gado haka ya kamata amma sai kiga zamanin yanzu zumuncin nan ya ƙare abin da ake bautawa shine kuɗi. To maza dai su aka sani da ɗaukan nauyin iyalansu amma bayananki ya nuna cewa wani lokaci yunkurin mata na fuskantar tasgaro sakamakon irin nauyin da maza suke dora musu in dai ka aure mace mai aiki ya kamata wasu abubuwa gaskiya kana daga mata kafa saboda bai yiwuwa a ce mace mai aiki ta zama kaman a total housewife bai yiwuwa isa ya kamata ka dandaga mata kafa wasu ababa kana overlook in ba haka ba ba za a ci maguri ba in kuma ka kiya she ga ta masu ta gaji Koda za ta kai inda take son ta kai kan ta kai an galabaita an wahala in ba yi sa'a ba ma ta kasa kaiwa wurin saboda an samu maza da yawa wani matan shi malamin makaranta ne wani matan shi ma'aikaciya ne ya san ga aikin da kai take yi ga lokacin da take zuwa aiki ga lokacin da take tashi wani shi ya ce a'a ni karfe uku da yamma nake son ki dawo gida tana mai gida mu karfe hudu muke tashi ta ce a'a ni dai karfe uku nake so kaman you are asking for the impossible she sa wurin aiki in ba yi sa'a ba she a sallame ta akwai wanda matan shi ta shirya za ta aiki she ce a ina son ki dafa min farin shinkafa kuma lokaci ya kai za ta fita shi sa muke ce ya kamata a riga daga musu kafa sai ce ah ba ka ce kaza kake so na dafa a'a na sake hankali na farin shinkafa nake so wane gashi lokacin karatu na ko lokacin aiki na ga shi ka ji ya ce a ah, tankan abin da kike yi ya fi auren ki muhimmanci to inda suke kai maudu'in kenan shi ka ga an bari mace ta masu ta galabaita bata san yadda za ta yi ba in ta ki yi a tuhumance ta dama mata masu ilimi dama mata masu karatu dama mata ma'aikata su ne 'yan ma'aino mai rai su ne ba su biyayya su ne ba su kaza ma mazajensu irin masalolin da mata ma'aikata ke samun kenan kuma ba voices ba wanda za ta fito ta yi magana saboda ana tsoro a ce a ah, mata sun zo suna claim wasu ababen da bai kamata su claim ba. Hajiya Hafiza a ki na baya kin ambato matan filato ko za ki mana karin haske akan matan filato da kuma kasancewar ke ba yar filato ba ya aka yi kike mana misali da yan filato. Ya yi magana matan filato sabili da ina ga zan ce rabin rayuwa na a can na yi shi kuma ina da ƙawaye da yake 'yan plateau ne suna ga inda suke ƙoƙarin nema amma a yanzu kam da yawa da na sani maza 'yan plateau da kuma abokanai yan uwan abokanai na da na sassani suna kokarin neman nasu suke har yanzu mata da yawa a hada da plateau da ba plateau ba zaki gani su suke nema su rufa ma kansu asiri mazan ko sun nema suna ma kansu naturally matan plateau su allah ya yi su masu son neman na kansu ko ta halin kaka wannan ina da abokane da zan yi shaida a kansu saboda kin san a family an akwai competition a society akwai competition so guri ne da suke so su ga cewa kar su zama abin dariya a gari hada aikin gida da neman na kai abu ne mai nauyin gaske kina ganin wannan na daga cikin abin da ke janyo koma bayan mata wani sa'in ba a samun support a gida ba a encourage a gida to da ana saura da rashin encouraging ne kawai discouragement kawai ne ba a mara ma mutum baya da ana saya daidai wannan kawai ne da ya da yi sauki don wata allah ya riga ya yi ta ta tun ta san abin da ta saka a gabanta tana son ta yi to amma wani sa'in ana hadawa kuma ne da kuma mai kokarin a gan an taushe an hana ci gaban akwai wani baba yanzu haka ya riga ya sa ma kanshi da zaran yar shi ta kare sakandare senior high ko junior high aure zai mata ta so ba ta so ba tana da kamun kai ba ta da kamun kai ya dace ta yi aure wannan shekarun bai dace ta yi aure wannan shekarun ba shi dai aure zai mata kawai saboda karatun ma ba wani amfani yake da shi ba za ta yi karatu ta yi jama'a ta yi menene ta gama ta je ta kare a kicin to ni dai a takaice ina ganin kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya fadi wai hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba sun zama daidai kuwa ai ko kicin ta shiga da ilminta ai gara ta shiga ilimi e eh, kicin da ilimi akan ta shiga ilimi eh, ta shiga kicin da jahilci saboda jahilci babban cuta ne jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara ana bukatan ilimi da ilimi ake tarbiyyatar da yara da hil ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyatar da yara shi irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan kaga mace tana son ta yi karatu shace a aure za a miki kaga mace tana karatun akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajensu sun hana su Hajji Hafiza mun dawo gare ki. Mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi tana neman gidan sauƙi ta zama queen zauna ta naɗa ƙafa inda hali a mata tausa a sa ruwan wanka a yi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka. Kin ga irin wa'annan matan in kika kula sai kiga sun ƙare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai kuma ta haka sai ki ga maza mayo da rani za su zo at the end of the day za su iya zuwa su yi hayan mota za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare akwai labarin da na ji haka sai ya aure ki sai ki ga cewa komai karya ne har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya to shekara ɗaya nan na karewa za ku koma ku soma from the scratch ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so sai kiga sai ki nema saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin to me yake jawo haka saboda duk mace da take da tawakkali ya Allah wanda Allah ya bata ne nata so wani maganan kina jira Allah ya baki mai kuɗi in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki there's no food for a lazy man sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema wannan is understandable amma wai a ce sai ki ce a'a ke ba za ki nema ba to akwai matsala sai ki ga irin wa'annan matan daga baya za su kare wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme amma in kika ji irin abin da kuma suke yi wallahi tallahi za ki sai su sile biyar ba. To mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya yi hadinsa amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da ci gaban shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abo ni aisha mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya a gaida aisha mu'azu yanzu kuma lokacin da aula garba zai kama sharhin jaridan kasar kamaru fara sai da yanayi na wannan mako ne da jaridar da ke kasar jamhuriyar kamar an ta ta da cewar ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kudaden jari a kamfanonin kasar jamhuriyar kamar tun shekarar dubi da goma sha tara da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu gwamnatin kasar jamhuriyar kamar ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu